يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 21 ga watan rajab hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam 1442 a matsayin mu na yin wa dalibai Musa ki saduwa masjidus sahaba domin ci gaba da dan da muke gabatarwa na bi ta littafin شرح قواعد المفلى في صفات الله واسماء na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala ma'ana muna Allah subhanahu wata'ala muna muwafaka wajen fahimtar gaskiya da aiki da abin da muka fahimta muna fasalin da ke mai da martani ga masu aƙida ta tawili wanda yake hakikanin abin taharifi ne amma suna kira ne tawili muna shahi na nawa dari da to shekar da mun fara magana cewa halitta sun kasu kashi uku sai lokaci ya kore muna haka ne ko to za mu taso daga wannan matashiyar inda yace kunna inna ahla ta'til in qasamu ila thalathati aqsam sana su ahla ta'til sun kasu kashi uku al awal al-awwal kashi na farko an kwara sifatu dunal asma su ne waɗanda suka yi musu sunayen Allah subhanahu wata'ala hadda sifofi duka sun ce ba su da su ba mu yi magana game da su alƙisun sani kashi na biyu aukar sifatu duna al'asma sun yi musun sifofi amma ban da sunaye sun yadda da sunaye kenan sifofi abba su da su ba القسم الأول أنكر الأسماء والصفات في مسلم سنة إذا صفوفي كو أنكر الأسماء والصفات في مسلم سنة إذا صفوفي da سجد ba. su ne suwaye kenan jahamiya alƙismu tsani an karu sifati dunal asma su ko su yi musul sifofi ba su yadda da su ba dunal asma ban da sunaye sun yadda da sunaye amma sun su ma mujallar mujarratar anil ma'ani su ne wanda ya kashi kenan mutazila sana alƙismu tsani kashi na uku an karu an ankaru ba'd sifati sun yi musu wasu daga cikin sifofi wa asbatal asma'a amma sun tabbatar da sunaye wa ba'd sifati da wani bangare na sifofi sune maturidiyya da asha'ira kuma haka ne wallazina ankaru asmai was sifa waɗannan da suka yi musu sunaye da sifofi suka ce duka Allah bai da sunaye bai da sifofi hum gulatul jahamiyya su ne waɗanda suka wuce gona da iri cikin jahamiyya ƙalu hmm? sun ce la yajuzu baya halitta an nusabbita lillahi isman wala sifa aqida suka ce baya halitta a jingina mu a tabbatar ma Allah suna ko sifa wal warid fil qur'ani wa sunna to idan ke na kacce mai kace to what of sunayen da suka zo a cikin kura da suna fa Allah da sifofi tunda kun ce bai halatta a tabbatar masu to sai suka ce to abin da yake cikin Qur'ani da sunna asma'ul ko li ba'd makhluqatillahi wadannan sunaye ne ga wasu sassa daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala wa laysat asma'ul lillahi ba sunaye ne ga Allah ba duk inda ka ji an bace su ana magana sunayen wasu halittun Allah ne ba ana magana sunayensa ba wa inna ma tusammallaha biha ala sabilil majaz akan ambaci Allah da waɗannan sunaye ne kawai bisa ga hanyar majazi mu magana majazi satin da ya gabata ko sunaye ne waɗannan kafa da su ba da ma'anar su ta wannan ba don haka ba su da ɗauka wannan ma'ana ga Allah amma suna ɗauka wannan ma'ana in an ka jingina su ga wani taliki amma in an ka jingina su ga Allah ba su ɗauka ma'anar su da an ka sani suna da bisa ga majazi har muka kawo misali a kira mutum zaki kaga wannan majazi ne saboda ba ana nufin zaki ba ko to haka yan ka dingina su ga Allah to matsayin majazi suke ba matsayin alam suke ba kun fahimta ko suka ce wallazina qalu waɗanda da suka ce nusabbitul asma'a duna sifa muna tabbatar da sunaye ban da sifofi su ku kalu cewa sun kai inna Allah sami'un bila sam'in lalle Allah mai ji na amma ba da ji ba wa basirun mai gana bila basirin amma ba da gani ba wa haka da kuma haka da kora duka sunayen su tabbatar da suna amma sunan bai kunshe da ma'ana mutazila lafiya ko sunan bai kunshe da ma'ana balantana da dauki sifa don haka suna nan basirin ne sai da Allah na amma kada ka hararo albasaru wanda yake kuke sifa karkashin hankalin ku suna nan al'alimu na amma kada ka hararo al'ilmu suna nan asami'u na kaka hararo asam'u ko to dukkan suna nan alkhaliqu amma kada ka hararo alkhalqu siffar ta halitta kaka hararo ta ko ba gaba ba sai sama lake wa haka ya baka misali lake duk sunan da kai na Allah suka ce za ka ɗauke shi da wannan suna amma kada ka hararo sifa don bai kunshi da sifa mun fahimta amma a wajen su kulla man ka ce kai ka ta nuna na in na sami'un bila sami ya za ku faɗi wannan magana cewa wai mai gina amma ba ta da ji ba mai gina bila ai akwai tunka da wala cikin maganar in dai mai gani na to dole ko akwai sifa gani in dai mai gina to dole akwai sifa ji قالوا in sarce na'am إيه لأن البصر basar abin da yasa sun ka kawai sun ka ce mai gani na amma ba da gani ba suka ce saboda albasar suka ce wa nahnu naukiru sifati suka ce su ko suna kori sifofi ga Allah subhanahu ta'ala saboda mun suka kori sifofi saboda kada shi tarayya da halittunsa wajen ansa wannan sifa sai suka ce suna ma mujarradatun anil ma'ana ba su da ma'ana wa amma hadhihi da asma amma waɗannan sunaye ne sai ya alamun musa ismu alam sunan yanka wanda zai bambanta ka da wani shi ismu kawai ismu alam kamar yanzu aliyu shehu garba kaga suna ɗaya na kawai na yanka haka nan eh, suna yana kawai na yanka wanda su bambanta ka da wani shi ka suna yanka ba dole su ya ƙunshi mai wannan sunan ba dole su ya ƙunshi wannan sunan ba mun fahimta ko Eh, don saka yake musu an ce mai hafiz shi a suna ne amma kuma bai haddace ba ga ismu alam na ba an haka ba an samu hafiz ne saboda ya haddace an ce mai kawai hafi na ma haddace na mi haddace fi na ɗaya an ce mai hafizu a ke kaga da a cikin nan wannan abu nan to haka kun ka ɗauki <clears throat> shi ismu alam bai da alaƙa da fassar abin wai ka rike shi ko gaso mun fahimta ko mhm. suka ce haka ah, shi suke nuhi Eh, ita ma'alim na mujarrada su da haka yana tube ta kawai fakat mujarrada na tube yake kawai ba bai da ma'ana a ji yake hakan fakat tuzkari li mujarradin alamiya ana ambata sane kawai saboda a fayyace sunan yanka tunda duk muna nan mutane in ba mu da sunan yanka ai kowa na an sunan kowa ko Eh, da haka da an kira ne kuwa dubuwa yake amma da an ce kai sagiru kai kabiru kai muhammadu kai shehu kai garba ko yanzu kuwa yana da sunani na yanka kuma sunan yanka alhamdulillah bai da matsala ga shari'a son ɗaya kai ka zaɓi suna mai kyawo na mutanen kirki saboda suna na da tasiri kusa an kasa ma eh, abubakar abubakar yayyawa cikin gidajen hausa gidan kowa akwai abubakar waye saboda ana son tasirantu da wacce abubakar kuma zan gidan kowa ga lokacin akwai dai muhammad akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali babu gidan da inda an haɗe daya bai gidan da su an samu waɗanga sannan a biyo da abdullahi zubairu menene menene menene ba ga ake yi ba saboda ni fatar tasirin tuwas da waɗancan mutane haka dai ake so amma kuma bai da bai da matsala don ka sama ɗanka wani suna wanda bai dai da mummunan ma'ana bai da matsala eh da ka sami wani suna wanda bai dai da mummunan ma'ana to shikenan abin shaka nan ya halatta abin mai suna haka nan ba dole sai ka sami sunan waɗanda ko annabawa ba mu banta da wannan ko don haka shi ka suka ce aiki kansu kawai da an ka sa suna Allah kaza ar-rahman ar-rahim ismu alam na kawai haka nan ba dole sai na da alaka da wannan ma'ana ba yanzu za ka ɗauko duk yaren ku ka samu suna wata sifa wani suna na yaren ku in dai bai da ma'ana in dai bai da suka sunan da ne dan jumma wa dan jumma wanda aka harana na juma'a a musulunci yayi kuma da shi a suna ne na yanka yayi abin shi na dan jumma ne babu da suka akwai suka dan mutu dan jumma don an haifa na juma'a al'ada su shi ke nan yayi shi dai a suna na yanka yayi eh, shine bai da wani sunan baki ba yayi ita kuma alam ne ba wata magana ta ba to amma da dai ba Allah ka haifa mutum dan jumma nan ka samu ukasa limada saboda ukasa wani mutum na na kwarai zai shiga a janna ko su sa da ainihi saboda kai ko wannan to ya yi ko ba ka ba ba ka amma idan ka samu to abin ka samu in dai da suka abin da annabi yana kashe don na suka ce mai daci ko ko mai bakin hali to ka in kace mai bakin hali shi a suna na yaro da suna bakin hali to ana gudun kashi don mai bakin hali shi ta suna shi ya ta annabi ka soke wannan amma in dai da wannan shi ke na abin shi da bi ne mun fahimta ko don haka suna kenan ba dole sai ya kunshi ma'anar da an ka gina shi akan ta ba ba dole na sa dauke ta ba ana iya sace zan bai da ma'anar wannan azaka don haka suka ce suna Allah ismu alam ne mun fahimta eh, walaisa asma'ul tadullu ala ma'ani suka ce ba sunaye ne ga waɗanda ke nuni zuwa ga ma'anoni duka da tafiyar su duka suna Allah bai guda suke ba su da bambanci suka ce wa ajaba min zalika abinda shi ban mamaki daga haka anna ba'dahu wasu daga cikin su yaqulu suna cewa inna sami'u wal alim wal basir shay'un wahidun to tunda kun ce ba su kunce da ma'ana don haka da as-sami'u da al-alimu da al-basiru dukka tarkata suna Allah duk abu guda ne ba su da bambanci don ko ne bai da ma'ana mun fahimta ko wani bai da ma'ana da haka da ka ce Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim As-Samiu Al-Alim Al-Fatahu Al-Qabil Al-Basit Ar-Rahim kai ta zana su duka shay'un wahidun ne don ba mai ma'ana cikin su amma ga ahlus suna daban-daban suke As-Samiu daban mai ji shi yasa kake ganawa da shi cikin dare kan kana kasa amma kana ji na jin ka don mi don As-Samiu na kina da sifar ji ko ba haka ba in kana da matsala ta gani sai ka laƙe da sunansa Al-Basiru mai gani kuma ke yana da siffa ta gani ko sai ka yi umarni da wannan cewa da Allah ya taimaka maka idan ka kana gani kaga ka laƙe da wannan in kana neman gafara sai ka laƙe da algafuru algafuru algafuru saboda kada ji yana da sifa ta gafara cewa shi gafarta maka haka nan kana neman lafiya sai ka makalƙale ga sunan ashafi ashafi ya shafi ya shafi waraka dake so don da ka don ka san yana da siffa ta warkarwa kun fahimta ko to ga ahli sunna yake haka amma ga rauɗan da ke da wannan alaƙa a da shafi da alsami'u da albasiru da allahu da araman duka ba su da ma'ana don haka duk abu guda ne ne fahimta wasu haka sun ka doka suka ce wal alimu wal basu shay'un wahidu yusamma Allah bi duk abu guda ne wanda ake ambata Allah da shi kama na kulu, birnin, wa qumbun wa hubbun duk waɗanda sunan alkamana ya ce alburu alkama alqamu alqamu alkama alburu alkama alqamu alkama sannan kuma alhabu alkama duk san da wannan suna eh to kaga suka ce to duk sunayen Allah haka suke yadda ka san wannan misali malam ba a ga ga abu guda ne ko suka ce to haka sunan Allah yake fa hadhihi al-asma wadannan sunaye guda uku kulluha dukkan su shay'un wahidun abu guda suke nunawa wata kwaya abinci ko Eh, kamar yadda kace da gera gera aba hatsi maiwa duka waɗanga dai abu guda ne suka nunawa duk yaro da suka nunawa shi na suka nunawa shi da nan illa yi yana da kala kala na kala kala shi ɗaya na da suna amma dai duk bai shiga cikin da bai shiga cikin shinkawa ba shi na nan gero na hakan haka nan ko ita ma masara in ka bi iri guda ta daban-daban haka ko sun ka bi manoma shinkawa suna ita daban-daban suke amma duka dai abu guda ne ake nufin shinkafa da ita suka ci haka sunan Allah suke a wajen su wa hada aidan yukhalifu al-ma'qul wal manqul mala yace wa hada wannan fahimta aidan kuma to yukhalifu al-ma'qul ya saba ma ma'qul abinda hankali ma sai ya dauka ka tarkata suna kace wajen ba su da bambanci da guda na ya saba ma abin hankali ka da shi wal manqul kuma ya saba ma abinda an ka kira to a shari'ance annakalu kenan ka san suna abu guda biyu annakalu da al'aqalu to su da ma sun ja da al'aqalu bisa ga annakalu suna din ja da fahimta hankali da abin da an to su ka hali suna a'a suna gabatar da annaqalu sannan al'aqalu biyu su a wajen su al'aqalu shine ke hukuntawa al'aqalu shi ke hukuntawa annakal abin da an to sai dai shi ba da gudunmuwa in hankali ya fahimci haka nan to kuma ga hujja an samu nakal haka nan da abin yake su ko a waje ahlus sunna ne shine annaqalu shi kuma al'akalu ana amfani shi na kawai a karawa mutane bayani su gane ka ji wani al'akalu shi ka biyar annaqal a wajen suwa al'akalu yana biya annaqal su ko a wajen su a'a annaqal shi ke biya al'akal to malaka kaifa naqulu inna samiu huwa al-alim wal alim huwa ar-rahim war rahim huwa al-aziz hada mumtani'un yace malaka yace ya rai ake suna as-samiu shi ake ni da al-alim sannan al-alim sakin da ar-rahim al-aziz an ga hankali ma bai yadda don ana samu tun as-samiu amma ba na ba da bai da sani ko yiwa duk abin ka faɗa suna ji amma haɗin shi bai da ilimin komi bai da na Allah bai da na boko suna nan da yawa birge to kana ko da suka ji sannan masu ji sun ɗauki wannan suna su da wannan sifa to amma a ilmi ba ba su da shi sannan kuma za ka ce al'alimi zuwa rahimu ana samun mai ilimi na amma gaskiya bai da gaskiya bai da tausayi kuma al'alimi na matsani na amma sanin tsaye gare shi ya take sani ba a samun haka nan da su nan birgit ana iya don mutum ga wanda Allah kuma a ce harajin mu ko tsari ko kuma harajin mu a tsari kamar da Allah shi kamar kawai ya dace a mata Allah a kira Allah da wani suna saboda ana iya samun kare Allah da ilimi ne kuma mai gaske hmm. duka ba ka bayan duk yana da su na yi na kuma yana da wani sufofin hmm. to da <clears throat> wani bayan da suke malam kana gani wani bambanci ba da suke ba su sunan sun ka ce sunayen ba su da ma'ana ka fahimta ko da haka tun da ba su da ma'ana duka suna abu guda ne su kuma ji alfa suka ce eh duka sunan Allah ne ana siffanta Allah da su amma kowane da ma'ana ta yi eh kowane da ma'ana ta yi shi Allah shi na asami kuma huwal basiru kuma huwa shafi kuma huwa alƙadiru kuma huwa alƙara ka duka goya mai nista tun hagu ba ta nan ko haka ba wanda ke suna Allah haka suke ihe suna haɗuwa kuma suna rubuwa da juna in ka dubi ma'anar kowane ma'ana ta daban saboda buɗe ma'anar ya fi ƙara mai daraja daga na abin ya hiko amma kuma kowane suna shiga shina da wannan shina da wannan shina da wannan kafin da ko in ɓangare an ka biya duk Allah shi ne wannan amma a ce wai ba su da ma'ana da haka da wannan da wannan duka abu guda suka nuni to shi ne a aƙidar su ka fahimta shi ne abba yadda da shi can ka mu na baya na ganin fasil na biyu mun yi wani magana eh? a alamun na wa'au kafin ta yi kuma can akwai wannan bayanin katu mu bai ta yawa za ka ana samun al'aliyu amma bai da rahi bai da rama mallamin ya kula da mallanci din akwai ilimin amma gaskiya an sake sanin aiki na fir'aunci yake kuma haka ba ehe sannan ana samu arrahimu ga dama amma kuma ba azizu na ba an rinjaye ki sai dai ki cikin cizon hannu ga inda da a kan mutane amma ga sai ana cikin suwa bai da zai yi ko ba haka ba ehe ko ana samu al'azizu mabuwayi ne amma shi ko bai da jinkai don haka kama kariya ɗaya ke ta yi kusa mun karanta can ba kusa duk inda Allah ya goya sunaye guda biyu akwai hikima jin goya su yake huwa da basiru akwai hikima jin goya sami da basiru wa huwa da rahim akwai hikima jin ina haka nan da yake goya su duk inda ya goya su ma mu wannan tatu baya duk inda ka ga goya na guda biyu akwai hikima wajen goya su da an kai da mun kuma ciwon shan kato da haka malaki hada mumtani'un wannan hanannan abu ne abu ne wanda ya hannu hankali ma bai yadda ka tarkata suka ce wai ba su da ma'anarsa guda wa ha'ula yahumul mu'tazila waɗannan in kamance su ake mu'tazilawa dan saboda su suka ce Allah mun yadda yana da sunaye amma dai ba su da ma'ana wa ha'ula humul mu'tazila yaquluna suna cewa su innana nu'minu bil asma'i wa nankiru sifat suna cewa su sun imani da sunaye amma suna musul sifofin Allah lissa suke musu su Allah saboda sunayen ba su da ma'ana don da abu na da ma'ana to dole shi karen din sifa to tuna sun ce bai da ma'ana kenan bai dauke da sifa mun fahimta wa amman ladina amanu bil asma'i wa bi ba'd sifati amma waɗanda suka yi imani da sunayen Allah wa bi ba'd sifati kuma suka yi imani da wani bangare na sifofi fa ha'ula'i humul ash'ariyya suni. ash'arawa ash'ariyawa ko wal maturidiyya da maturidiyya su ku su da wannan aqida nisbatun ila abul hasan al ash'ari su ash'ira waɗanda an ka jingina jinginawa ne ba ga abul hasan al ash'ari mun magana game da shi abul hasan al ash'ari wa abu mansur maturidi da Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Abi Mansur Al-Maturidi cikakken sunansa kenan to kuma su waɗanda suke da waɗannan sifa sun rabu da waɗancan sun rabu da waɗancan su tsallaka su fada cikin ahlus sunna su suka kuma ki shiga suka yadda da sunayen gaba daya kuma suna da ma'ana sai dai wajen sifofi suka ɗan ɗibi wasu daga cikin suka ce waɗannan sun da sifofin Allah ne waɗanda su ma hankali na iya yarda da su duk sauran suka ce ba su da su ba wannan su ne ake kata da wucin ka'idi guda bakwai din nan duk ne da su guda bakwai din nan to sauran hannu kafa menene dariya ka ga cewa ko su suka cewa hankali dai bai bada da ce Allah na dariya <laughs> sai suka kore dariya da dai sauransu waɗancan mutane guda uku da ce sun kaskace uku to suna yana yabana ba su waye mu'tazila su waye jahamiya su waye asha'ira su waye maturidiya malaka ya abul hasan al-asari shi abul hasan al-asari rahimahullahu Allah shi masa rahama kana lahu fi hayatihi thalathatu mazahib shi a rayuwarsa mazhaba uku yayi wato marhala matakai uku shiga wajen harka akida duk wajen kokarin gano gaskiya dai Allah taimake shi karshen rayuwa ya gane inda gaskiya take ya bi wannan aƙida daga baya gane a ce baka aƙida ta ya tsallaka ya komo wannan da gagani baka akida ta ya tsallaka ya koma na shine mazhab da ake nihi ba ana ne wayan mazhab Abu Hanifa ba wannan mazhab ba mazhab ta wajen akida bangaren sunayen Allah da sifofin Allah to yayi sai akan three directions ya bi wannan direction da baya buroshi ya dauki wannan direction da baya dauki buroshi ya kama wannan shekin da mazhab a wurin wato zahaba ila hadhihi al-aqida thumma zahaba ila hadhihi al-aqida thumma zahaba ila hadhihi al-aqida haka ne yayi mu fahimta al al awwal mazhaba ta farko wanda ya rayu cikin ta ya dade ita ce al mu'tazila shi abi al al hasan al-asari kani ya gane gaskiya dama mu'tazili na kuma na ƙarshe suwa mu'tazila sai <laughs> mu'tazila tana yake mu'tazili suwa mu'tazila ne waɗansu da sunayen Allah amma ba su da ma'ana da haka ba su da sifofi ba shi ne kawai mutazila su ne daga cikin akida su sun yarda da sunayen Allah amma mara ma'ana ne to sun da mara ma'ana ne ba su da sifofi ba in ba kuma tashi kallon mun karanta wajen abubuwa guda goma jigajigai na akida su to wannan akida har ɗauka cewa Allah na nan yana da sunaye mara ma'ana don haka bai da sifofi ya daɗe so na aƙida sannan bai sauka sannan babu ceto sannan kuma ɗan adam shi da ke da haƙƙin duk abin da ya Allah bai da tafiya su abin duk ya zama Allah cikin wani aƙida baka aƙida ta kama wata filawa to cikin ta zauna wa huwa na mazhabu alladhi eh, ina da muke yawwa wa dhalla ala hadha al-mazhab ya zauna a cikin wannan mazhaba na hau arba'i na sana kusan shekara ta arba'i na zane ne a shi gama mafi yau rayuwa kusan yi ta haka can Allah gane da shi gaskiya sai baro wannan abin wala mazhabu Sani, mazhabu sabiyu mazhabu asha'ira sai tsallako Allah ta mike shi bai cikin jahamiya ba ma sai dawo cikin asha'ira kaga yana nuna kusantowa sai dawo ba ash'arinsa na biya suwa kenan yadda kenan ita ce ya zaba ta su ce abin abin hafa da ashari ta su kenan haka nan eh, don ya yi ce ciwon na abin nan wace ma zaba ce a sha'ira ita ce wa huwa al-mazhabu alladhi bayna mazhab ahli sunna wa mazhab ahli mu'tazila ita ce mazhaba da aka kaka tana tsakanin mazhab ahli suna da mazhab mu'tazila kaga tsaka tsaka take ita ce wadda ta yarda da sunayen Allah gaba daya kuma suna da ma'ana sai dai sifofin suka ɗauki sake suka aje sake kaga an karo gaba kenan haka nan wa hada al-madhhab to ita wannan mazhaba huwa alladhi baqiya alayhi ita ce wanda ashabuhu al-muntasibuna ilayhi ita ce mazhabar da sa waɗanda ake jingina zuwa gare sun ka wanzu cikinta baqiya sun kai saura cikinta har yanzu in kana kasu littafin fiqh za ka je wani marubuci ke shi ba tsare na ga aqida har sun kana kasu littafin fiqh ka nan to yake ita ce mazhabar da har yanzu sun saura cikin ta suna cewa wajen aqida su yan ash'ariyana wajen karatu sun mabiya littafin littafin qur'anin da ke kasu da warshi ne za ka wajen haka dai yace wajen karatu mu muna biyar kasuwar wajen akida muna biyar sannan wajen sufanci sai da wani yace suna biyar junaidu kafin suna in kana kafin da tsohon cikin a akwai waɗannan abubuwa kana to wannan mazhaba ta biyu mala yace ita ce mazhabar da baqiya alaihi ashabuhu abukan tafiyarsa sun ka wanzu cikin ta almuntasibuna ilaihi waɗanda ake jinginawa zuwa gare shi amma shi kansa ya baro tumu da baya amma har da ya baro ta wasu ne sun zama da su alhamdulillah ya baro ta kuma ya abin da an sace a shari'a saboda in ka karantar da banna ka baro bannan sai kuma ka walwale ta da kanka to duk wanda Allah ta walwale ka ta kai gare shi ka ka ka shi in ma ba ta kai gare shi kai dai ka hujjace ka kare ta wancan tafiya da kake yi ka dawo ka gyara mu fahimta sai mazhabarsa ta uku wal mazhabu thalith mazhaba ta uku mazhabu ahli sunna ita ce finally akan ta rasu mazhabu ahli sunna allabi iltazama fihi mazhabu imamu ahmad rahimahullah wadda a cikin ta ya lizinci ya dangare akan mazhabu imamu ahmad shi ko ahmad kowa tallaka bin da ake masa mazhabu ahli sunna imamu ahli jama'a to karshen rayuwa ta dai sai dawo da biyu aji waɗannan ababen da ake kan tasa ta suna cewa kai ya da Allah na da sunaye kuma masu ma'ana kuma ya da da duk siffar da tabbata ga Allah ta hanyar Qur'ani ko ta hanyar manzo Allah sa suna ya yadda da ma'anarta da take karantarwa ya bar mu Allah sanin ko menene to bisa ga wannan akida ya rasu haye wani littafi al-ibana ko wanda ya yi ta bayani game da waɗannan abubuwa din haka nan Allah sa mu gane gaskiya mu zauna a kanta wannan na nuna mana cewa in dai mutum Allah ya sa tun da gaskiya yake da kyakkyawan ya yake neman abu to Allah ne mai gam da kakar sai ya gane gaskiya nan don shi wanga bawan Allah bisa gaskiya na yake duk abin da bisa gaskiya na yake lokacin da ke don mutum zali iya sauri ta sai kenan kuma gaskiya yake nema Allah gurgusa da kuma cikin asha'ira ɗin ya baro su da dawo ahalin suna sannan Allah karɓi ne kuma ya rubutu bancin ya baro ya rubutu ya ɓata wata magana duka ya ce shiga aƙida kuma ya rasa aka wani aƙida Allah ka samu gane aƙida ta gaskiya kuma ya aiki a kanta kuma Allah ka samu cika a kanta wa bi hada na'lamu anna al-asha'ira la tasihu nisbatuhum ila abil hasan al-ash'ari da wannan muka gano cewa lallai asha'ira mabiya as'aranci la tasihu baya inganta nisbatuhum jinginar da su ila abil hasan al-ashari a ce duk wani ba ashari wanda ke jingina kansa ga abil hasan al-ashari bai halatta kai ko sai akwai ta haka jingina wani zuwa gare ta don shi ya barta mun fahimta ko ba da an tabbata ruju'ihi bayan dawowarsa ta tabbata amma kana alaihi daga abin da yake a kansa da na yadda da sunayen Allah da wasu daga cikin sifofin Allah to ya dawo daga wani abin yake a kansa yanzu ko da ya rasu ya yadda da sunayen Allah gaba ɗayan su kuma ya yadda da sifofin Allah gaba ɗayan su ma'anar su ta hakika ita ake nufi amma yaya suke kaifa to ya bamu Allah subhanahu wa ta'ala dole ki taki da ahli sunna kalmar taki da ahli sunna yadda da sunaye masu ma'ana sun yadda da sifofin da an karkashin sunayen da ma'anarsu ta bayyane ko ma'anar wadda hankali ke iya hararowa kai tsaye ba ta lungu ba amma kaifiya ita ce abin da suka ce bautar da suka bar Allah amma da Allah ya ce asami'una sun yadda a asami'una asamuna kuma a ji kai to kaifiyar jin Allah to shi an ka bari shi an sa dai laifaka bisu lihi sulhi sai da haka da an ka ce yana dariya sun yadda muna da sufa ta dariya amma kuma mun karanta ba bisa ga wannan sufa ba ka ƙago masa suna addahiku mai dariya kaga ba ka ƙago suna mun karanta ba kuma haka ba yadda an kace babin sufa ya fi faɗi da yalwa sama da badin sunaye saboda karkashin kowane suna akwai sufa amma ba ƙarƙashin kowace har da suna ba mun kanta wannan ba ko da haka ita ce duk nan a yana dariya yana da sifa ta dariya to ya dariya take kaifiya a a babu wanda ya sani kuma tambayar gama da kake kai ya dariya Allah take bid'a ce haka Imam Malik ya katar da mu ko eh hinto su daya bata haka to bisa ga wannan aqida abul Hasan al-Asari <clears throat> Allah ya asira Allah ya gafarta musu da mu baki daya ya gafarta duk malaman ahlus sunna wal jama'a da sun karsu da wannan alrayi gafarta mu baki da jinjiri muhimmin da kyakkyawan kashi dan uwa muna tare ko وهؤلاء الأشائرة يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفة وأما الباقي فلا نثبت نثبته إجمالة وهؤلاء الأشائرة وأن الأشائرة وأن لكي كليمين دين بكاغة وأن لكي ريه سيوا تو كنا ريه سيوا مين ثم بيان أبي الحسن الأشعرين ده هذا لا تسكريوا تو وأن الأشائرة ya kulu da cewa suka yi nusbitul asma muna tabbatar da sunaye ga Allah wa nusbitu ba'd as-sifat kuma muna tabbatar da wasu bangare na sifofi wa amma al-baqi amma sauran sifofi fala nusbituhu ba mu tabbatar ma Allah ba gare ba mu tabbatar ma Allah su muna kore ma Allah wa qad asbatu ma asbatuhu bi hujjatil anna al-aqla yadullu alayhi kuma sun tabbatar da waɗanda sun ka tabbatar da hujja cewa hankali na nuni zuwa ga hakan kar ku manta su suna gabatar da al-aqlu saman annakal annakal shi da abinda aya ta taho ta faɗa muna ko hadisi ingantacce shine annakal abinda an ka to daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin Qur'ani ya kawo shi ko kuma cikin hannata hadisai ko cikin hadisul qudsi da dai sauransu mun fahimta ko da haka sai bala ce wa qad asbatu ma asbatuhu ai da ma sun tabbatar da abin da suka tabbatar da shi ya hujjatu bi hujjati annal aqala yadullu alaihi da hujjata hankali na nuni zuwa ga haka misali sun tabbatar da ji ga Allah suka ce a ah, ai bai yiwa a ce mahalicci wani shi'an malakai kuma a ce bai ji <laughs> hankali bai da a ce Allah bai ji da sun ka tabbatar mai da ilimi suka ce a ah, ai hankali ma sai yana ji da inda da ilimi ya an ya yi ta da wannan ilimi sufa ai kina da ilimi kenan kina da alƙudura don hankali na in bai da kudura an ka rike sama dinan a ce yana da kudura ko to waɗanda haka sun ka tabbatar da su da hankali ونفوا ما نفوه بهجة أن الأقل ينفيه أو لا يدل عليه sannan sun kore abin da sun ka kore shi ko da hujjar cewa wai hankali ya kore shi ko hankali bai nuna akwai wannan abin ba da haka da kafa suka ce hankali baya nuna cewa ashe Allah na da kafa tunda da ya kafa halitta da kafa hankali bai da haka nan ba sai sun hako da shi nan ne malam ke son ce muna da abin da sun ka tabbatar da wanda sun ka kore duk hujja su hankali abin da hankali ke iya tabbatar sun tabbatar da shi abin da hankali bai iya tabbatar sun kore shi لأنهم يقولون ما دل الأقل على ثبوته أثبتناه وما دل على نفيه نفيناه saboda su abin da ake da su duk abin da hankali ke tabbatar da shi mu tabbatar da shi abin da hankali bai tabbatar da shi sai mu kore shi wannan shine kage da wa ma la yadullu ala nafihi wala isbatihi natawaqqafu fihi suka ce to abinda kuma hankali bai tabbatar da shi bai kore shi ba hankali na iya ɗaukar cewa suna yiwa kuma hankali na ɗaukar cewa bai yiwa ha kaga ita da tsaka tsaka kenan to suka ci kuma na tawakkaf sai mu tsaya tsakiya sai mu tsaya mu ba mu tabbatar da shi ba mu kore shi wa ma dalla ala nafihi na fainahu amma duk abin da ya nuni zuwa ga koyar shi koyar shi muke wa ma la yadullu ala nafihi wala isbatihi yake da tawakkuf kafin fihi ko wa aktharuhum amma mafi yau su yaqulu da ta nan fihi shi ma koyar shi muke a ce nan sun kasu kashi biyu wasu abin da hankali ke iya yarda da shi sai su tabbatar da shi sifa ce ga Allah abin da hankali bai iya yarda da shi su da shi dan bangare guda kenan ɗan ɓangare na biyu sannan da hankali bai tabbatar da shi ba bai kore shi ba so su a neutral so su tsaka-tsaka su kyale su ba su komi game da shi mun taɓa yin wannan katu baya to yan aji na biyu suka ce a abin da hankali ke tabbatar da shi mu tabbatar da shi wanda hankali bai da shi ba mu kore shi to wanda ma hankali bai tabbatar da shi ba kore shi ba kore shi za mu yi aji guda suka haka suka ce sai ina wana na kulahum nafyukum lima nafaitumuhu bi hujjati anna al-aqla la yadullu alayhi yumkinu ithbatihi bi tariq al-aqli alladhi bihi ma athbattumuhu kama huwa thabitun bid dalil al sai mala yace wa nahanu mu ina ne su ahlus wal jamaa mu ahlus wal jamaa ko naqulu lahu sai mutum a'a ai na ku lima na kai tumuhu kore wa ku ga abin nan da kuka kore bi hujjati da cewa dalilin ku annal aqala la yadullu alaihi baya nuni zuwa gare shi to wannan abin da kuka kore saboda wai hankali baya nuni zuwa gare shi ai manta kai ai yumkinu isbatu shi na yiwa a tabbatar da shi bi dariqil aqali hawaye inda ku yi nazari da hanya ma ta hankali ana ya tabbatar da shi illa kai kun kalle shi one perspective amma da kun kalle shi different perspective kun kalle shi ta huka daban-daban za ku gano nan hankali bai tabbatar shi ba amma a bangare guda hankali a tabbatar shi kamar nan mallam sai ce musu ai huta guda kun ka kalla ko hankalin an ta amfani yana tabbatar da abin da Allah tabbatar suwa kuna kun ka kalle su huta guda kun ka ce bai tabbatar da shi ba amma da kun da kun nazari kun kalle shi wannan bangare kuka jiya bangare kuka kalle shi to hankali ma na tabbatar da shi ko kun uhan da hankali wani irin hankali al aqal salim shi yake bugar a kasa in dai hankalin kulaye yana bai gurɓata ba abin nan da kun ka kore ko hankali an kasa ana iya tabbatar da shi shi ba za ka ke musu allazi eh, ina da mu ɗaukuwa wana na kuma lahu sai mu ce musu na fi kun ma na sai tumuhu kore wa kura abin nan da kun ka kore bi hujjati da hujja cewa annal aqala la yadullu alaihi hankali baya nuni zuwa gare shi yumkinu ithbatihi shi ya a tabbatar da shi bi tariqil aqali da hanyar mata hankali din allazi asbattum bihi wanda da shi hankali kun ka aiki kuka tabbatar da ma asbattumuhu abinda kun ka tabbatar suwa kama huwa sabitun kamar da yake tabbata suna bi dalili sam'i da hujja kuma wadda an ka hakaito a nakali kenan dalilin sam'i shine dalilin nakali da an ka samu hadisi ko ayatu to kai bayanin to sai malam ce yadda aka iya tabbatar da abin nan da dalili wanda an ka jiyo ko da hankali ana iya tabbatar da shi saboda duk abin da Allah ya tabbatar da yake shi na da shi duk wanda da hankali lahiya shi na gadin gaskiya na akwai wannan abin Allahumma illa in hankali mai gurbatacce na an gurbatar da shi to kuma hankali da an gurbatar an gurbatar da shi to wannan kuma sai an kokarin gyara na ya dawo salim alim sanin suka fahimta malaki wani hannu na kone raddan alaihim mu ko muna gaya musu ko da bai da martani a kansu a awalan na farko arruju ila ilal aqli me da al'amari ga hankali kacokan daɗinu ƙarya ce la'annar rasula sallallahu alaihi wa sallam saboda ma'aikin nan sallallahu alaihi wa sallam wani a rasula wannan muhammad sallallahu alaihi wa sallam alif dalar ne zo nan nake bayyana manzon da ya kani li annar rasula saboda manzon nan to kuwa kuwa san da ake ni manzon nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salaful umma da magabatan managartan wannan al'umma lam yarji'u ilaihi ba taba samu sun mai da alamari ga hankali ba ko an samu annabi mai da alamari ga hankali sallallahu alaihi wasallam wajen gane abin da shari'a ko an samu abubakar abin da ya kawo na kasa wata raka ta san su to mu kalla da hankalin mu in ya tabbatar suwa mu tabbatar suwa babu wannan hujja ko guda to tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam da managartan magabatan wannan al'ummar ba su taɓa mai da al'amarin su ga hankali wajen gano gaskiya ba to ku da kun kace kun mai da hankali shine makoma gare ku kuna akan ƙarya shi malam ke nufi da nan ga mun fahimta ثانيا دليل نبيو al'ukun mutanatsi ba mulmori ba su hankula gaba ɗai masu sunka walwala ne masu magana daban-daban ne mutanatsi da masu sunka walwala na hankali inda yake shi ka amfani yau kina gano muka kaza gobe shi gano muka kaza saboda hankalinka kana ɗan shekara goma sha takwas ba ya zama daidai da hankalinka kana dan shekara kafin wani abu yanzu ka hada wata ka hada wani nazari da bannan haka nan bai zama hankalin wanda dan shekara goma sha biyu a ce shi hankali gaba dai abu ne mai tunka da walawar jan fahimtar shi ne mutana tsida sannan mu kwari ba mai ma'ana ne daban-daban yau yana ɗauka abu da ma'ana kaza gobe ya ɗauke shi da ma'ana kaza shi ta kaga su malamai magabata na kwarai idan kana karatu za ka iska cewa sun ba da fatawa eh a wani littafi nasu su koma ta wani littafi ce a'a ko a gaske ba saboda nan eh sun ka ce saboda abin da ya bayyana gare su haka nan na amma saboda suna karatu hankalin su ya ƙara buga sun gane san sai ce to abu za ka in ma an ce to amma malam ka ta ba da hukuncin ka zai ce eh ga lokacin haka ya bayyana gare ni amma yanzu ga abin da nake akan kamar da aka jin cewa ana ba da fatawar imam shafi a ce fil kadimi da da dadan da tsansa ga abin da ya yake amma sabon jadid haka aka tara jawabu al ga abin da shafi yake amma jawabu al-jadid ga abin da ya yake to al ya zai al kenan don haka magabata ba su koma ba hankali ba wajen gano gaskiya sun yi sun ka koma ba Dalilin sam'i ko ka ce dalilin nakali duk abu guda ne dalilin sam'i abin da an ka jiyo nakali wanda an ka kirato abu shi shine abu sai ina don haka la kuma rubu ne da haka ba shi yiwa a koma gare shi shi hankali wata tanaqudul adulla tinka da walwala kuma da lallai ya dullo ala fasadiha yana nuni zuwa ga ashe dama wannan abin da aka ce aka saba ta ci abuna dan inda jarara abuna babu tunka da sai ka aika kallon qur'ani daga farkon sa har karshe sa babu tunka da walwala sai dai ka samu annasihu wal mansukh haka nan magana annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwa ta duk ibin da ya hadisi na amma har gama rayuwa ta ba a taba samu inda an samu tunka da walwala cikin magana ta sai dai a samu annasihu wal mansukh da lallacin mutane aka yi rarrashin su ake shaida su an ce ku yi haka can gaba sun ka fara gane aka ce ka ku yi ga wanda za ku yi can aka ce ka ku yi ga wanda ku yi ai sai annasu wal mansuf na ke cewa ba magana sun kada walwala ne ba wanda in ka kowane mallami sai ka iska cewa yayin nan yau gobe yayin nan haka nan وإذا كانت متناقضة idan su hankula suka kasance masu tunka da walwala wa mutarida suka kasance masu ma'ana daban-daban sai mu ce musu fa ila ayi aqalin narji'u zuwa ga hankalin wa za mu koma kenan tunda hankalin wannan ya bashi kaza yanzu ba dan sunan mu hakari sun kaskashi biyu suka ce abinda hankali ya tabbatar da shi mu tabbatar da shi duk sai da aka aka haka abin da hankali bai da shi ba mu kore shi duk da haka da sun so aji na uku ba abin da hankali bai tabbatar shi bai tabbatar da shi bai kore shi ba sai bangare guda suka sani mu tsaya dake a babu cewa eh babu sha. Ah. bangare guda suka sani kaga duk da hankali sun tawo hannu kenan to sun ji sun samu kitabu da nan to nan sai a ce to da hankalin wa za mu koma mu gane wa kamata a dauka hankalin sun ka ce a kore uku hankali suka ce mu tsaya tsakiya mun fahimta to irin wannan na tsara su to fa ila ayi aqalin narji'u yanzu idan an ka samu hankula biyu sun ka samu sabanin magana ga hankalin wa za mu komawa tun da ba a tara mutane duk hankalin su guda to ga hankalin wa za mu komawa wanda shehin mallami na babban mallami na ya ce a ta haka da shi ma wannan shehin ya tsara mai na fi suka yi katu kuma wani kamar kwamfuta yake wajen hadda cewa to wa ga biyu yi hankalinsa ila akali kula in za mu ɗauki hankalin malam wani mu yi aiki da shi mu bar na wancan au ila akali fulan ko ko zuwa ga aikin malam wani la nadari ba mu sani ba to amma in an fita a koma ga annakal shi ko annakal shari'a abu shari'a abu guda ta shari'a Allah ta kawai saboda annakal ko a hadisi ta ko a ta duk aikin Allah ne saboda in ma manzo Allah ya a cikin hadisi nuna Allah ne abinda Allah ke so na don la yadliku anil hawa shi sa ya koma ga annakal to kowa ya huta amma ya koma a koma ga alakal to za a samu kece kuce masu yawa sai dai a raba kai ni ba na mu da maganan malam wane to bi shi ni ko gaskiya ba ta yi min ba kai ko bi shi shi ma wancan bai da wannan ba bai da wannan ba sai bi wannan a ce an tabbata rarrabe kenan wa in tana latin kuma fi sai shi ko ala duhu. saboda nan sai ake samun haɗuwa kai amma duk abin da ba a koma ga alkitabu suna ba ko an ce a yi zaman daidaito a fahimci juna a yi tafiya guda amma ba a bi da alkitabu suna su ne marji'u ba ba a taɓa yi sai da a zalu kamar da lalace a zaman kwaitayi da dariya a wace amma kuma an kwace kowa ta duk ta suke na ciki an dai zauna an ce a fahimci juna an wace amma kai kana da aƙida ka shi na sun da aƙida ce abinda zai kamata kawai idan dai a bar yaƙa juna a haɗu dai a taimaka ma shi addinin musulunci ta amma kun da kalma ba ta haɗu ba kuma da wuya saboda wani an kace za a yi tawata da shugaba to kai in ba kai an kasa ba dan haka wancan da aka sa akida ta da taimaka ba shi ko in ba a sa shi ba bai jin ka gani ka akida ka za ka taimaka ma sai gani har yanzu hiya ta ta ta ta faskara ta zangare mu ko bangare ahlus sunna din saboda abin da kula cikin zuciya ya bambanta Allah ya ta muna halayen Allah ka juna ka kawo muna ƙarshen wannan cice da wani muke tsakanin mu قال الإمام babban mallamin nan malik ya ce rahimahullah Allah shi masa rahama ya ce ya laita sha'ari kai co da a ce da a ce bi ayi aqalin yuzan alkitab wa sunna da wani irin hankali za a kwatanta magana alkitabu da sunna wani hankali na da da ake na san ga hankali cewa shi da auna alkitabu wa sunna da shi wanda alkitabu wanda ta sunna wai ake wai ga hankali hatta na kulu har mu ce hada dalla alaihi alaqal wato yana magana ne akan ya zai yi ma a ce mutum wani ce ga wani abu wanda ya kai a auna shi da alkitabu wa sunna shi yake magana a kasa ya za a ce ga wani abu wai wanda har ya kai a auna shi da alkitabu wa sunna ha a ce wai za, dalla alaihi alaqal wannan abin hankali na nuni zuwa gare shi kuma a ce wai qur'ani sunna ba sun nuna shi amma shi ya nuna gare shi wa za lam yadul alaihi alaqal wannan kuma hankali wai menene wani irin abu na ya kai a cewa a da'a wannan qur'ani da suna da shi babu shi sai Allah subhanahu wataala ce mun yin tadalatin fi shay'in kuma ya kawo fi shay'in a cikin komai kun ka samu ja'in tankiya yace to farudduhu ila Allah wa sunna amma da sanin mafitar wannan abin ga alqur'ani kuma amma da sanin mafitar wannan abin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi hayati in bai nan suna tattara nan ba ta rushewa kuma tsaran rata yadda an ka tsare ƙur'ani malar suka ce ai suna matsa rarata, shi yasa Allah ta da zaratan bayan Allah nan suka yi ta diddiga diddiga Tadda babu wannan fari suka ji diddiga duk abin da aka sai sun ka gama duk ƙarya ka kasa cikin littafi sai su bi diddiga su faɗa mutane yau ga ƙarya ta ga hujjoji kuma kowa da ƙarya ta wannan kuma gaskiya ce wannan ƙarya ce wannan gaskiya ce haka suka yi ta aiki kuma Allah tabbata da abin ta talisan abu na uku imuna muna da lokaci muna da shi anna rujuwa ila al'aqali lalle mai da al'amari ga hankali yastazimu radda ma dalla alaihi sam'u yana tilasta mai da martani ga abin da an ka jiyo in dai an ka ce hankali za a fara shi to dai tilasta muku wanda ka wanda haka na wajen mai da martani ga abin da an ka jiyo menene an ka jiyo to alkitabu wa sunna in dai hankali da ka ji to sai ko hankalin nan ya ci karo da qur'ani sai kasance tun da shi da kabi sai ka mayar da abin da an ka haƙaito mun fahimta ko to kaga kuma nan banna ta shiga min sifatin lahi azza wa jalla na sifofin Allah mabuwayi madaukaki in dai mutum yake amfani da hankali to zai mai da wasu sifofi na Allah da wasu don hankali bai nuni ga tabbatar su wa hada la shakka annahu batilun mayar da ko abin da ya tabbata a alkitabu wa sunna da sifar Allah ƙarya ce banna ce la'anna kullu shay'in yastalzimu radd ma jaa bihi shar'u saboda duk abin da zai tilasta maka mayar da abin da ya tuwa a cikin alkur'ani da suna kai jifa da shi ko menene fa innahu batilun bil shakkin wannan abin ƙarya ce ko saka babu wani abin duk abin da zai ingiza ka zuwa ga in yadda da abin da ya tuwa cikin qur'ani da suna to wannan abin ƙarya ce ko menene saboda sunayen Allah da sifofin Allah an faɗa mun su sauƙi tauƙifiyya ne ba mu gata tafi kuma ba wanda san ga sunan da ya dace ma Allah ko ga sifar ta sai shi don haka ka'ida da mun ka tafi ko hanya biyu ce maɓuɓɓu gaggane sifar Allah hanya farko Qur'ani hanya ta biyu sunna shi wanda ka kanta da sunnar mai Qur'ani wanda wanda saka da kwari shi ka faɗa mai shi ka tufa masa wani ilimi ko shi ai komai, ko shi tattauna da shi tun da tattauna da shi ko kuma shi ai komai, a tsarin da kudi a tufa mai ko kuma a ba shi fikira shi gano wannan abin shi faɗa shi yasa a tsarkake ta ce duk abin da faɗa gaskiya ce don bai buga da su san rai to tun da ko gano sifar Allah an ce tauqifiyya ce me fiya hankali bai da wa ciki sai abin da waɗannan sources guda biyu sun ka tabbatar da shi Qur'ani da suna to ko duk wanda yake hankali da amfani da shi to ko za a samu cin karo tsakanin hankalinsa da Qur'ani za a samu cin karo tsakanin hankalinsa da Sunna to tun da hankali bai dauka da zai mayar da abin da Qur'ani ya zo zai mayar da abin da hadisi ya zo mayar da abin da Qur'ani ya zo da shi ko Sunna ta zo da shi kuma banna ce abin nan da zai sa ka mayar da su shi ma banna ce me ne sa a mayar da su hankali kuma haka ba da shi ne malaki magana hakan nan bukwana a anan ina fata domin mun dan fahimci wani abu cikin magana malaki kuma da haka ko shi da muka kafin mu kare abin da ake so an nuna cewa fa daga cikin bangaren abubuwa guda hudu waɗanda ake son musulmi ya dinga yi hina jinjina ma kai ne na ɗaya dai ki yadda da samuwa Allah wujudiya al-wujud cewa Allah samu mina na biyu yadda da halitta mallaka halitta sarrafa halitta aikin Allah ne tauhidul rububiyya na uku yadda da cewa Allah kadai ya cancanta da bauta tauhidul uluhiyya sannan na hudu shi da asma'i wa sifatihi to shi da muke magana kasa to yadda da sunan nasu da su kuma a yadda da su kamar yadda suka zo da ma'anarsu ta larabci amma yadda sun ka dace ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ƙa'ida laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir inna muka ji Allah ya ba mu lada inna muka kuskure Allah ya tahi muna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik